اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharar muri mu da satu ha fa ina kulla mu da satin bidiya wa kulla bidatin dalala rabbana la tuzuk kulubana ba da isa daitana wa habla la min ladun karama innaka antal wahab اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين Uh, muna godiya ma Allah madaukin sarki godiyar da bata da iyaka Allah cikin kwanakin nan akwai mutanen Kano da 'yan kasuwansu da ma'aikatansu na gwamnati suna tururuwa zuwa Bauchi wannan masallaci namu su kawo mana ziyara ta yanwantaka ta aƙida ta musulunci wallahi ne ban san adadinsu ba kullum zuwa suke tun zai taso daga kano ai kun ga kwanaki ba da iyalansa to akwai wannan ma dan mai wannan kamfani na azman shi ma ya taso takanarsa kano ya ce ya zo ne don sada zumunci ya ji karatu yanzu juma'a nan ma da shi za mu yi kafin ya koma Allah saka masa alheri Allah ya biya shi to gaskiya mai godiya ma Allah wani abun ya taho kuna ganin sa kaman sharri ne alheri ne Allah yana da hikima hikima da bata da iyaka Allah mun gode maka abu na gaba shine ina jin la'alla bana juma'a da sallah da su iya haduwa sai dai kuma idan an cika talatin cif cif amma inda 29 za a yi ina ga kaman rana ita yau ne zai zama sallah haka ne ta kun riga kun sani mun karantar a hadisin manzon Allah ingantacce idan juma'a da idi suka haɗu ka samu ka je sallan idi to an ɗauke maka juma'a ranar ba wajibi ba ne har azhar an ɗauke maka an gane wannan yawa sai la'asar kawai kai ta baccinka tare da cewa waɗansu suna mana sharri musamman 'yan bidi'a na ji maganganunsu a ce wai kai hama da wasu masu karyan sunna suna cewa idan sallan idi ta hadu da juma'a wasu yin kama masallaci in kulle in sa kwado in hana kowa shiga har wani na cewa mai hujja na ta ma tsakani da allah ku da kuke sallah nan masallacin daidai da rana ɗaya na taɓa kulle masallaci daidai da rana ɗaya to yaya wadda bai zuwa masallacin kuma shi zai hukunci a kanmu na ƙarya ana kaga sharri ne sharri ne ba mu taba kama masallaci muka kulle muka hana wani yin ibada ba ba mu taba ba ta ma me yasa kuke sharri kuke ƙarya akwai wanda bai taba sa kafansa anguwar na ba balle shiga masallacin nan amma kuma shi yake bada labari akan masallacin yanzu akwai adalci Allah ya sauka to mu ba ma kulle masallaci 24 hours a bude yake kana so ibadanka ka zo kai ai juma'an ma cewa aka yi wadda bai samu idi ba ko ya makara ko rashin lafiya ko wani uzuri to juma'an tana nan wajibi a kansa juma'an tana nan wajibi a kansa sai je masallacin da za su yi juma'a je yi mu ma yau da a ce masallacin juma'a ɗaya ne a bauchi to shi kenan sai mai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ni na je idin sai zo in yi juma'a din saboda wanda bai samu zuwa idin ba ya zai yi juma'a ko ba ka bane da manzo Allah ya sauki ce inna mujammi'una su za su da yi juma'a saboda wanda ba samu juma'a ba su zo su yi to amma muna alhamdulillah a lokacin manzo Allah masallaci ɗaya ne tak a Madina na juma'a kaga in ba yi in bai yi ba ai na rayi juma'a wanda bai samu idi ba to amma nan muna da masallatai a burjik ga sunan za su yi sai ka je can ka yi juma'an ka tunda baka samu idi ba in ma kace ka je ka ƙara yin juma'a din bayan ka yi idi ruwanka ka dai sani a lokacin dai ka je idi to juma'a ba wajibi ba bane wannan ne muke son a rika ganewa ka san wani matsalan malaman ma ka samu ba su gane matsala. su ta bundun bundun abinda ake magana daban abinda suke magana daban kuma karatu fa'inta ne man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah ke son sa da alheri sai ba shi fa'inta addini addinin in babu fa'inta ba da ka yin sa ba Allah ya taimake mu baraka na idan idi ta hadu da juma'a kamar da muke tsammani to duk wanda ya je sallan idi ba juma'a kan sai ita baccinsa in kuma ya ga da je ba wanda ya hana shi ko ba gane bane amma wajibci da ya faɗi shi da muke so a gane haka ne kowace shekara muke maimaitawa to hudubar mu ta yau ita ce waye manzon Allah kun ji me bambancinsa da Allah me bambancinsa sauran manzanni me bambancinsa sauran mutane shin akwai wasu abubuwa da suka keɓanta da shi shi kaɗai shi ne zai duk duniya ba mai yi a cikin musulmai sai kuma tarihinsa me yasa muke so mu kawo tarihinsa ne a'a kun ga ɗan anti wallahi ya fahimci karatun tsaf akwai wata magana da ya yi in ba ka fahimta ba ka ce shirme ya yi sai sa ni nake tambaya wai cikin sufaye waye karantar da dan antini waye malamin sa ne waye na ba yana shahara shi ne don Allah waye malamin dan anti a wurin waye karatu ya fahimci tijjaniya ya fahimci sufanci amma kaga gashin sai ka ce wani sai ka ce ban mali ne amma kuma ya fahimci abin da ake kun san maganar da ya yi ce da Allah su a daina karantar da su irin tarihi ana cewa wai an haife shi kaza an masa kaza an ba shi kaza an karbi kaza a an shayar da shi wuri kaza kaza da kaza ce wannan mun dade muna ji a daina gaya mana mun dade muna ji yanzu yanzu ya kamata mu wuce wannan me kuka fahimta da wannan magana tasa me yasa kowa inta? ko kuna ganin kamar shirme ya faɗa wallahi tallahi ba shirme bane ya fahimci karatun ne ya kawo shi a wata siga bari bari mu je tarihi da za ku gane dan anti ya fahimci karatun. yanzu mu tsaya nan za ku ji kuma za ku gano dalilin da ya sa wannan magana cewa an jefa masa turkuman raƙumi a wane ne an tsaga zuciyarsa ne a an yi mai an yi kaza ce a wannan mun daɗe muna ji da Allah a bar shi ya kamata a yi gaba ai abin da ya faɗa kenan to kaga wannan magana ta sa wallahi tana da alaƙa da ginshiki na aƙidan tijjaniya sufanci amma himma ku gane ba ne duk sufanci aƙidarsu ta kowa Allah ne ta manzon Allah Allah ne akan wannan takahu kan magana ɗan antin nan in ba ku gane ba za ku gane bari mu je tarihi bari mu je ku gane bari mu je mm. sai dai kun san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yawa ba lalle ne muka fara shi a yanzu mu kai gacci ba sai dai kawai mu dan dosano a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هو ابو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب rasulun ilal insi wal jinni arsalahu Allah li'idin nasa ila tauhid wa ibadatullahi wahada sha'anuhu ka sha'ani sa'iril anbiya'i wal mursalina wa huwa rasulun ila nasi kafa manzala shine abul qasim an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu ya zo ne don ya bai da mutane su koma zuwa ga ta Allah shine tauhidi shine babban abin da aka aiko shi da shi duk wani abin da zai zo baya zai zo shiga karkashin wannan ne al'amarinsa kamar al'amarin sauran annaba ne da manzanni babu bambanci sai 'yan wurare kaɗan kuma huwa khatamahum shine cikamakin su eh to yanzu bari mu je na sabarsa. huwa abul qasim muhammadu bin abdullah bin abdulmutallib bin hashim bin abdulmanaf bin qusay bin kilab bin murra bin ka'ab bin la'ai bin galib bin fihir bin malik bin nadir bin kinana bin khuzaima bin uh, mudrika uh, uh, bin ilyas bin mudar bin nazar bin ma'ad bin adnan wa adnan min walid isma'il alayhi salatu wassalam kun ji nasabansa dan abdulmutallib dan hashim dan abdulmanafi dan kusayi dan har zuwa ga adnan adnan ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim an gane wannan kun san ishaka yahudawa ta wurinsu suka fito irin su annabi yaqubu su waye su waye su yusuf da sauran wannan zuwan tare suka fito isma'il kuma ta nan larabawa suka to aka samu manzon allah sallallahu alaihi wasallama an ji wannan to wannan shine a takaice nasabarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzala Allah nasabarsa tsarkakekiya ce shine yace wulida sallallahu alaihi wasallam an haifi manzon Allah min nikahin sahihin daga aure ingantacce ba ta hanyar zina fito ba ga abin da yake faɗa da bakinsa manzo Allah ya ƙulu sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah azza wa jalla stafa min waladi Ibrahim Ismail manzo Allah ya ce Allah ya zaɓa daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim sai aka aka ambaci wane ne annabi Ismail aka ambaci wa aka aka zaɓi wa Ismail Ismail shi kuma daga wurinsa aka zaɓi menene Kinana wastafa min bani kinanata quraishan daga bani kira kinana aka zabi kabila ta menene quraishawa wastafa min quraishin bani hashim a cikin quraish din ma aka aka zabi wa banu hashim inda manzon Allah ya fito ya sake cewa kai wastafa ni min bani hashim Allah ne kuma ya fitar da ni zabe cikin bani hashim ko gane bane daga annabi isma'il daga kinana an gane daga menene quraish daga quraish zuwa banu hashim daga banu hashim aka zaɓi manzon Allah ya zama shine annabin wannan al'umma an gane wannan yace wahina ma sa'ala hiraqal su sufyan an nasabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kun san hiraqal dai sarkin rum kafiri wanda yake tambayan Eh, abu sufyan lokacin da ake bashi labari wani sabon annabi ya bayyana eh, a ƙasar larabawa sai na tambaya masa bayani waye muhammad din nan ne waye shi to da abu sufyan ya je kasuwanci ya je sham sai aka ce masa ga wani balarabe daga makka ya zo ya san asalinsa ya ce a kirawo min shi da aka kira shi ne ke tambayan waye muhammad ya gaya masa waye manzon allah har yake tambayansa shin wannan da'awar da yake na annabci da ya taɓa kira kafin yanzu aka ce masa a'a iyayensu sun taba kira irin wani cewa annabci yace ce da kun ce iyayen sun taba wannan kira mu ce yana so ya gaji babansa ne to tun da bai haka ba babu wannan zargin yace to shin magoya bayansa karuwa suke ko raguwa suke yi ce kullum karuwa suke yace haka annabawa suke ya yaki tsakanin ku yake da shi yace wata rana ya ci nasara kan wata rana mu ci nasara yace haka annabawa suke haka ake yi har wata rana gaskiya ta tabbata to shine da cin tambayar ya yace yaya ne ne sabarsa. ya ne na saman shi wannan annabi wai daga ina ya fito an gane tambayan da hirakala ya yi E, faƙala sai ce huwa na zo na nasibin ya ce a cikinmu mai nasaba ne shi manzon Allah kenan sai hirakala ya ce ka zalikar rusulu asu fi na nasibi ƙaumihim ya ce haka dukkan annabawa akan aiko su ne a cikin al'umarsu sun fi kowa nasaba tun da ya tabbata na da nasaba to lalle abin da yake iddiyayi gaskiya ne an gane wannan haka nan mulala mai kyakkyawan nasaba ne bai da alaka da haramci an gane wannan sai sa ka faɗi nasabansa ɗan abdullahi ɗan abdulmutallib ɗan abdulmanafi har zuwa can kuma ba yadda za a san nasaban ka ɗan wane ɗan wane in ba ta hanyar aure ba ba za ka san yayanka ba in ba akwai aure ba ba za ka san ƙaninka ba ba za ka san kawunka ba ba za ka san babbanka ba yasa duk wanda ya jefe ka da zina ya gama maka sharrin da babu irin ta a duniya sai dai Allah kawai shi ne dai hisabi sai yasa mai kazafin zina aka ce a masa bulala tamanin a duniya in bai a masa ba da a masa a lahira Allah ya sauwaka yaushe aka haife shi wuli da sallallahu alaihi wa sallam yau matsanai ne an haife shi ranar litinin fi share rabi'ul awwal a wata menene rabi'u awwal wa qila fi sani minhu ba ko kwanto wanda Allah ya faɗa da bakin sa ce ranar litinin aka haife shi sai sa ma yana azumi ranar litinin to amma litinin nawa ga wata to shine sabani ya shiga tsakanin duk malaman tarihi wa qila yawmu thani wasu suka ce biyu ne ga watan rabi'u awwal din ranar litinin din suka ce biyu ga wata wasu kuma ce athaminu ranar takwas ne wani suka ce al'ashir ran goma ne wani suka ce asani ashar suka ce ranar sha a ranar sha biyu ne wani suka ce alhadi ashar ranar goma sha ɗaya ne wani suka ce sha biyar sha shida sha takwas babu wadda ya tabbatar da nawa ga wata aka haife shi sai sa masu maulidi shirme suke yi shirme suke yi wai suna ce ran sha biyu aka haife shi ba wani tarihi ɗaya da tabbatar da wannan a wajen yan shi'a ma su suna tafiya ma wasu ma suka ce ran sha takwas ne kai a watan ma suka ce a watan ramadan ne wasu ma suka ce safar ne ma ta kun zo kullun shekara kuna yi ran sha biyu ga watan rabi awal ranar sha biyu bai tabbata ba tarihi duk malamin tarihi sun tabbata bai tabbata ba kame kame ne na man tarihi sai sa wani ya ce ran ɗaya ga watan rabi awal wani ce ran biyu wani ce ran uku wani ce ran biyar kowa kame kame ne ba inda manzo Allah ya faɗa da bakin ya ce an haife ni ran kaza ga watan kaza babu kawai ya ambaci ranar ne ita ce ranar litinin sai sa ibnu kasir ya ce abu mafi alheri kawai da aka tabbata kawai ka ce an haife shi amul fil ranar litinin shikenan amul fil kam akwai sura ma musamman suratul fil wannan babu ja an gane wannan tayyib ah, ya ce wasahihu annahu wulida amal fil abu mafi inganci an haife shi ne a shekarun da aka yi shekarun giwa ya kalakar da wata ka za su rusa kaba an gane wannan wata wufiya abuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlin fi batsani ummihi babansa abdullahi ya mutu lokacin maza'ala yana cikin cikin ma'aifiyarsa amma wakila waɗansu malamai suka ce a ba da wuladatihi sai da kafin manzon Allah tukuna Abdullahi ya mutu wadan bi ashhurin da yan watanni waƙila bi sana wasu ka ce a sai da kafin manzon Allah ya shekara guda a duniya tukuna baban sa ya mutu Ya ce amma dai wal mashhuru al awwal wanda bi shahara a wajen malaman mutane shine ra'ayi na ra'ayi na farko cewa an manzon Allah an haife shi ne ai babansa ya mutu tun ba haife shi ba amma ko da suka ce ya gan shi ya zauna da shi shekara guda ma kafin ya rasu wannan tarihi ne an gane wannan rida'ahu wa ya shayar da shi arda'atu Suwaiba, maulat abi lahab kun sai matsalar ta zo cikin buhari wadda wadda cin wadda ta shayar da shi akwai da ake mata thuwaiba wadda ita yanga ce ta abu lahab kuma abu lahab daga baya ya zo kai kafin ma ta shayar da manzon Allah ya yanta ta shine yan bidiya suke ta kawo wani tarihi wai ai bayan eh, ya yi wani mafarki shine bayan ya yi mafarkin eh, shine daga baya kuma da ta zo ta bashi bishara an haifi manzon Allah to sai ya yanta ta saboda jin wannan ba haka bane kafin wannan bishara din ya yanta ta abin da ya tabbata kenan a tarihi an gane wannan to mu da yanzu da muke so mu sani anan suwaiba ta shayar da shi thumma ah, halimatu sa'diya bayan suwaibatu sai halimatu sadiya wa qama inda hafi bani sa'ad wanda manzo ya zauna ta da halimatu sadiya sai da ba a cikin bani sa'ad sai zama ake ce mata sa'adiya ake dangana ta zuwa ga wannan kabila din ta bani sa'ad an gane wannan na hawa min arba'i sinina ya zauna ita matsayin shekara hudu tana shayar da shi wa shakka fu'aduhu hunaka a wurinta ne aka keta kirjin manzon Allah aka cire zuciyarsa aka cire rabon shedan da rabon zuciya na na na na hikiri ko na wani abu to nan ne eh, dan anti yake cewa ana cewa a wane ne ta yadda da shi an cire mai a zuciyarsa a ce a mun dade muna jin wannan abu shi ku a ganin ku me yasa dan anti yake a wannan tarihin wai gano a'a ba saboda Allah kai ku ha ba kai yanzu masallaci na ba da ya gano to ku ban gari ba ku gano ban je kawai shin idan wannan abubuwa ya tabbata a tarihi ga sunan babansa ga sunan ma'aikiyarsa za mu zo ga waɗanda suka shayar da shi ga ƙirjinsa da aka kama aka keta ga danginsa ga ƙabilansa ya nuna shi me kenan mutum ne su kuma a wurinsu manzo Allah Allah ne ko ba gane bane su a wurinsu manzo Allah ba mutum bane Allah ne Allah ne da keta ƙirjinsa a cire wani abu Allah ne wata mata sadiya ta shayar da shi ko suwai ba to kun ga inda dan ya gane asalin karatu ya gane mugu dan anti wallahi ya gane ya gane karatun tsaf sai sai ya ce wannan tarihi don Allah mun daɗe muna jin sa a bar shi a daina gaya mana shi don ana kawo wannan tarihin gaba ɗaya an rusa aƙidar su ta manzon Allah Allah ne a daina rarrabe su don Allah ba a aihuwansa ba a shayar da shi ba a tsaga kirjinsa a cire wani abu ba faɗan nasabarsa Allah bai nasaba da kowa ba ku gane ba ne wai wallahi ɗan anti ya fahimci karatu. kyakkyawan fahimta amma kaga sura asir jarima za su zo su karanta wannan tarihin amma ba za su baje shi ba za su karanta muku an haifi wanzan Allah sha biyu ga awwal ga wadda ta shayar da shi ga kaza ga kaza ga kaza idan an yi nisa kuma su ce Allah ne kaga tuka da warwara sai yasa dan an ce dauko abin daga asali yace wannan tarihi a bashi babu shi ba gaskiya bane ah yanzu dubi su waɗannan da suke warwaran kansu zufaye sun ce manzo bai mutu ba ba haka suka faɗa ba suna ce ya faku ne amma za su je Madina kabarinsa kuma su yi ziyara sun ya daina cikin kabarin su yi ziyara amma kuma a lokaci guda suka dawo wajen magwar cewa ah, manzo bai mutu ba yana nan eh, to kabarin da ake kira ƙarya ne ko wato fanko ne kabarin ba shi baya ciki ko mu tambaye ku da ku muke zuwa ziyara ku tsaya kan kabarin wato baya ciki wato an yaudari mutane ne sabai sun bunne sun tona rami sun bunne baya ciki ko kuma a ta kirista ne sha tashi bayan kwana uku ya hau sama eh, ku faɗi aka mu gane ku kirista ne resurrection ku gaya mana haka dan anti ya gane karatun kuma shi baya kwane-kwane asalin ruwan roman tijjaniyan yake bayyana ta saboda shi bai jin tsoron ko ku yadda ko kar ku yadda amma su rasar jarima suna son jama'a kar a dare musu sai yasa suke laffuwar dauran amma za su haɗu da Allah amma wala asalin ɗan anti shi ne ke da aƙida na asali na tijjaniya wadda in ya faɗi abun in ka koma littafin su za ka samu abun yana nan ba da kayi ke yi ba sai zan ce waye malamin wai asalin ɗan anti ne a Najeriya in yana da malami ya kamata duk yan tijjaniya yanzu masu tasowa su je wurinsu su yi karatu sai a bito da ita fili faman sha'afal fal yumin wa man sha'a fal yakfur wanda ya so ya shiga tijjaniya wanda bai so bai ya fito da ita a daina mutane rara gefe a daina ba a daina taqiya kun san dukkan kungiyoyi suna da irin waɗannan akwai waɗanda ainihin akwai fundamentalist conservative masu rikon abun da ƙarfi kamar mu ce yanzu muna yi cewa dan anti kana yi kiransa difa life na tijjaniya da ka iya kiransa fundamentalist na tijjaniya da ka iya kiransa ma orthodox orthodox na tijjaniya saboda mai shi ya rike abin asali yadda yake gam no compromise sai sa ya ce wannan tarihin su sun daɗe suna ji a daina gaya musu shi ba su yadda da shi ba oh ka taba jin wannan sun ci a daina karanta shi su ma suna karantawa su ma kuma zo cikin jama'a su warware abin da suka kudura a zuciyarsu bari mu ji wa shukka an fu'adihi hunaka a wajen halimatu sadiya ne aka tsaga kirjin manzon Allah wastukhrija minhu hazzun nafsi wa a lokacin da aka keta zuciyar manzon Allah aka cire rabon shaitan aka cire ainihin eh, hazzun nafsi faraddathu halimatu ila ummihi isra zalika lokacin daga an zo an bata labari an keta kirjin manzon Allah shine abin ya bata tsoro sai ta mai da shi wajen ma'aifiyarsa matat ummuhu bil abwa akwai wani guri tsakanin madina da makka a nan ma'aifiyar manzara ta je sada zumunci dama ita yar madina ne ta je wajen yan uwan yan uwanta da wahi ta rasu a nan aka binne ta ba a makka ba ba a madina ba a wanda ake ce masa abuwa da a wannan abuwa din sai da aka yi kubba dom ana bautanta ana roƙonta abdullahi shi rusa ya rusa yace ku je ku roƙi allah ba inda manzo Allah ce a roƙi mahaifiyarsa ko babansa shi ma bai ci a roƙe shi ba da dom ne babba daga kasashe ake zo ake roƙon halimatu sadiya kai mata damuwa ba Allah ba amina kai amina amina mahaifiyarsa ta asali ba wadda ta sha shi ba roƙonta ake an yi dom turkawa kasan turkawa yan bidiya ne Ottoman Empire su ne aka rusa yanzu da ka ce maka zuwa madina ma ba da ka ga wurin ba babu an kawo da wurin shirka kamar yadda umar bishiyar da aka yi mata aka yi mubaya a manzon allah ba manzon allah ya rasu wurin ake zuwa kuma ake addu'a ake ake shafa bishiyar ana neman albarka ya kona shegiya ya sare shegiya ya kona ta saura kuma saura kuma saura kuma ai kun ji ko kun ji ko wato bishiyar ma da aka yi manzon allah ba ka ji ce mata shegiya shegiya ce kuma ba a bautanta sai ya sa Umar ya sare ta ya kona ta ya kashe shirka ya ku je ku roƙi Allah ba bishiya ba kun san yanzu fa dole wannan jihadin fa sai mun zo mun yi kan tauhidin nan fa wallahi tallahi mutanen kasan suna bukatar a karantar da su tauhidi kuna ji fa farko aka ce an aiko manzo Allah ne fa dan ya jaddada tauhidi babban muhimmancin aiko shi kenan sai ya dinga gargadi yace cikin wannan al'umma sai an samu mushrikai ko bai faɗa ba an faɗa ya ce kai wani yanki na al'umma na dinna ma sai sun ilti haƙi da mushrikai sai sun koma jikin mushrikai gashi suna sallah amma mushrikai ne gaskiya ahlus sunna kar mu yi wasa da gefen tauhidi kar mu yadda shine asalin addinin mu in ba tauhidi ba addini wa huwa min sitti a lokacin da mahaifiyarsa rasu masu tarihi suka ce na da shekara shida a duniya wa hadanatu ummuhu ummu ayman wa hiya maulat maulatuhu warithaha min abihi bayan mahaifiyarsa ta rasu wadda ta shayar da shi ita ce ake ce mata ummu ayman ummu ayman din nan kuma maulan manzon Allah ne don ya gaje ta wajen babansa ya kuma yanta ta eh, ita ma ta shayar da shi ya gaje ta bayan ya gaje ta shayar da shi kuma daga baya zo ya mai da ta eh, diya gadon ta yi wa kaffalahu jadduhu abdulmutallib kakansa ma abdulmutallib babanmu abdullahi shi ma ya renonsa falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi sallam, min al'umri thamani sinina tuwufiya jadduhu lokacin da mazala ya kai shekara takwas a raye sai kakansa ma ya rasu wa kenan abdulmutallib yana da shekara takwas wa ausa bihi ila ammihi abi talib lokacin da dai rasu yayi wasiya wa abi talib wadda baffan manzon Allah ne shi ma dan abdullahi ne ce to ka kula da shi fa kaffala shi ma kula da shi ya ci gaba da renansa wa ahatahu atamma ihata ya ba manzon Allah tsaro iyakan tsaro ya hana mushrikan makka taba shi wa nasarahu wa azarahu ya taimake shi ya karfafa shi hina ba'asahu Allahu azza wa jalla lokacin da Allah ya aika manzo Allah matsayi ba wanda ya ba taimako manzo Allah kaman Abdul Muttalib ai Abu Talib kai a Makka saboda shi yana da daraja ana tsoronsa da darajar darajarsa ya hana mushrikan Makka su kai su taba manzon Allah bayan kariya ta Allah an gane wannan wa azarahu a azza nasrin وأتم معاذرة ما أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات duk taimakon da ya biyo manzon Allah Abu Talib amma mushriki ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu to ku anan me za ku ce ya nuna muku Allah yana abin da ya ga dama duk malaman tarihi sun yi ittifaki ba wanda ya bada taimako da kariya wa manzon Allah a Makka game da kar mushrikan makka su kai gare shi kamar shi amma kafiri ya mutu amma yan shi'a saboda su addini a wurin su ra'ayi ne addini a wurin su ya kamata ne sai ce ya za a ce duk irin wannan taimako da ya bayar a ce ya mutu mushriki to wa kake gaya ma wannan wa Allah ko wato ya kamata Allah ya shawara da kai eh shawara da kai kai ne da ka ce masa ga wanda zai kashe mumini ga wanda zai kashe kafiri ko kai dan shi'a ko wato ka cire ka karyata wannan aya fa'alun lima yuridu yana aikata abin da ya so ne kuma la mu'aqqiba da hukumi ba wanda ya ci gyaran Allah baban annabi Ibrahim Allah ya kashe shi kafiri azara na ma bai daidai ba ko ya za ce annabin Allah baban babansa ya mutu kafiri eh annabi Nuhu ma ɗa na sa kan'ana ya mutu kafiri nan ma Allah bai daidai ba ko a ce ga ɗan annabin Allah ya mutu kafiri bai daidai ba ko ga kuma matan fir'auna mumina ta mutu mumina amma matan lutsu ta mutu kafira duk wannan Allah bai daidai ba ko saboda ku a addini a wurin ku addini ra'ayi ne ya kamata ne ya kamata Allah yi kaza bai kamata Allah yi kaza ba to wanda yake wannan wa Allah kafiri ne duk wanda yake cin gyaran Allah kafiri ne Allah da kansa ce la mu'aqqiba hukumi ba a gyara a hukuncin Allah eh ka yanzu a ce baban wane baban wane yana wuta mahaifin wani tana wuta oh kai ne mai hukuncin ko kai ne mai ba da shawara ma Allah ka zama mushawir anallah kai ne mai biyo Allah shawara ko ko Allah bai san me dace ba a hikimarsa ku buɗa masa ku buɗa masa malam gida ne wanda ya shekara shida yana matsayin Allah eh, har ya ga Allah akan zogale Eh, a lokaci eh, ya yi noma ya yi noma ya yi noma ya gaje da kai ce anya Allah yana noma lokacin ya yi tarbiyya shi ne limamin izala na farko a boci har tsare su an yi har dukansu an yi har kotu aka je lokacin alkalin ma bature ne na boci a haikot aka sama musu yanci ne har izala yanzu take wa'azi take sallah ba komai amma kan sallan juma'a kan abin ya kakai mana mu aka tsare mu aka dake mu aka ja ka mu da yan fashi wai mun yi sallar juma'a ba izinin sarki to yanzu fa masallace ɗari nawa aka buɗe abauci sarkin bauchi ma ya sani Allah mun gode maka yaran to mu mu kai wannan jihadin wannan ni ne na aka da aka kama abauci aka kan sallar juma'a aka dake mu ba beli amma abun mamaki kun san abun mamaki police commissioner ɗin da ya sa aka kama mu ya mutu ipo na kes ɗin ya mutu prosecutor na kes ɗin ya mutu alƙalin ya mutu sarkin da ya sa aka yaka ya mutu malamai suka ba da shawara kan wannan sun mutu yanzu ba ɗaya raye sun je sun tarar da aikinsu ga kuma juma'a muna yin ta har idi da ba idi ma yanzu har idi kuma idin da duk wani masallaci a garin na yasa san inda ake cika idin mu mu gode ma Allah sai sa matasa nake karfa muku gwiwa ku tsaya akan addini kada barazana ko zara idanu ko kwadaitarwa ko tsoratarwa ya girgiza ku kar ku yadda ko kar yadda muna kokarin jaddada addini ne za mu zo tarihi ku ji wahalar da manzon Allah ya sha da mu zo insha Allah ma yanzu lokaci bai kure ba da ku ji abin da ya faru wahalar da ya sha <clears throat> amin zawajuhu ya ce maza ya aure bayan ya tashi zawajatuhu khadija matarsa ta farko ita ce khadija walahu khamsun wa ishiruna sana ya aure ta yana da shekara 25 ita akwai sabanin shekarunta wacce tana da 30 wacce tana da 35 wacce 40 ba tarihi ɗaya da ya tabbatar sabani ne amma shi kan tabbas malaman tarihi sun tafi shekara 25 da ya aure yana shekara 25 to ita bazawara ce ta taba aure to lokacin da ya aure ta wani ce 30 wani ce 35 wani ce 40 babu sahi babu ɗaya da ya tabbata wa matat qabla hijira bi thalath sinina ta mutu khadija Allah ya kara mata yarda da shekara uku gabanin hijira wato ya rage shekara uku zai hijira hita rasu ka san wannan shekara ita ake ce mazala amul huzni a wannan shekarar ma Abu Talib ya rasu kanga ya rasa babansa ya rasa kakansa ya rasa baffansa ya rasa menene matarsa wannan cikan maraici sai zanto Allah ne kawai yake rike da shi Allah ne kawai kuma Allah ya tsare shi ya zo da abin da duk duniya ba wadda ya zo da kamansa kaga Allah ya tsare shi to yanzu kuna kokonta Allah ba zai tsare mu ba ne kai yanzu ma ni wa tsare ne ku ne ni ne wa tsare ne to alaihi tawakkaltu ni gare shi na dogara yawa in kana kana da wani hannu akan tsaro na cire hannunka Allah ne kuma wa manya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah kuma ya aishe shi duk wannan gwagwarmayar da ake ba da manzo Allah na dogara ba da wa na dogara Allah Allah na dogara wannan ita ce aƙida ta da ita yake so in mutu in haɗu da Allah wanda yake da wata aƙida aka san haka ta kuma ya rage naka ni daga aƙida ban maka ta taqiya ba ban ma munafurci ba na bayyana maka karara ita ce aƙida na ba neman taimakon wani ko agajin wani sai Allah akan abin da wani ba zai iya ba sai Allah ɗin shi kaɗai an fahimci wannan walam ya tazawwaj gairaha hatta matat mazala bai auri wata mata ba sai da Khadija ta rasu summa tazawwaja bi Sauda binti Zam'a bayan ta rasu ne sai auri bazauran da ake ce mata Saudatu binti Zam'a ita ce matan manzon Allah ta ta biyu ma Aisha daga nan sai ya haifi ya auri ba ne Aisha walam yata walam yatazawwaj bikiran gairaha madara bai auri wata budurwa ba iya rayuwarsa bayan Aisha duk matansa da yayi guda goma sha biyar dan sha biyar aura ya mutu ya bar tara su zawarawa ne sai Aisha ne kawai budurwa duk zawarawa ne ya aura kuma auren da ya dinga auren zawara akwai hikima a ciki eh. sun mata zawaje hafsa bayan sauda bayan aisha sai hafsa yar umar khattab umar khattab wanda ya suke zagi ya dauki sai ya bema zan Allah hafsa ita ma bazawara ce eh summa zainab binti kuzaima ya aure zainab binti kuzaima matarsa ce summa ummu salma ya aure ummu salma summa zainab binti ja'a matarsa ce summa juwairiya matarsa ne bintul haris ba eh, matarsa ce summa ummu habiba yar abu safiya matarsa ce summa safiya binti huyayin bin matarsa ce wadda ake dangana ta daga kabilan yahudawa summa maimuna bintul haris duk wannan matan manzon Allah ne to manzo da ya aure ya nuna maka mai kenan shi mutum ne Allah yana aure Allah yana aure dan anti ya fa bayanci karatu ce wannan tarihi ya ajiye shi gefe su ba sa son jinsa don wani tarihin ya yi karo da aƙidarsu ah, ta su aurinsu manzo Allah Allah ne Allah faɗi matansa to bari ku ji 'ya'yansa ma 'ya'yan manzon Allah Allah yana da ɗa lam yalid wa lam yulad auladuhu sallallahu alaihi 'ya'yan manzon Allah kullu auladihi sallallahu alaihi wa sallam. min zakarin wa unsa min khadijata binti khuwailid illa ibrahima duk 'ya'yan manzo Allah maza da mata wadda ta haifa masa Khadija ne duka ita ta haife su sai dai ɗaya tak shine wane ne Ibrahim shi kuma daga madar kabtiya ne wanda ya bashi kyauta ta sarkin Masar ne a matsayinta na kuyanga muƙauƙace biyo manzo Allah kyauta lokacin da aka aika masa da wasiƙan manzo Allah yana kiransa zuwa ga musulunta yana cikin sarakuna na duniya lokacin da suke kyakkyawan magana wa manzon Allah sarkin Masar har ya aika wa manzo Allah da kyautan kuyanga ita ce menene Mariyatul Qibtiyya amma sarkin Kisra zagin manzon Allah ya Allah ya ce ka keta shi ka keta mulkinsa kamar yadda keta takardar manzon Allah Ya sa Allah sa ɗansa ne ma ya kashe shi eh. so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƴaƴansa daga wasu ke Khadija ita wannan bazawara din a sa ma ke cewa kai maganar shekarun da aka ce ta tana da shekara arba'in ya aure ta suka ce a amma ka dubi ayyan manzon ta aifa ba haka bane ba haka bane domin akalla larawa suna da ta al'ada sukan ba da gap na shekara biyu tsakanin ɗa da ɗa suna ba da wannan to ka irga ‘ya'ya nawa ta haifa masa shida ka yi shekara biyu biyu a ɗauka a gab ɗin ba a samun shekara biyu biyu sau shida nawa baka sha biyu idan aka ƙara kan arba'in nawa hamsin da nawa hamsin da biyu to al'adar mata yawanci aihuwarsu bai wuce shekara arba'in zuwa arba'in da biyar sai su sai suka ɗebe shekara shida su wasu suka ɗe shekara kuma suka ce shekarar da aka ce na arba'in ba ta kai arba'in ba zai yi wahala ta kai arba'in ta fara aihuwa daga arba'in ta haifi ya shida a duniya ko gane ba ne kun gane yadda tarihin yake illa ibrahima fa innahu min mariyatil qibtiyya allati ahadaha lahu al-muqawqas ce ɗansa ne kawai ibrahim daga mariyatil qibtiyya wadda mukawqas ne biyo manzo Allah kyauta ya ce a kawo masa kuma a kawo masa ita an gane wannan yace fazzukuru min waladihi maza daga cikin yayansa akwai alkasim wa bihi kana yukanna da shi ne ake manzo Allah alkunya ce abul ɗansa abul tare da cewa waɗansu suna cewa asalin abul sunansa abdullahi shine aka masa wannan kunya din gabaki daya ake ce masa qasim ake ce masa at-tahir ake ce masa at-tayyib duk sunansa ne wato kenan al-qasim sunansa at-tayyib kunya at-tahir kunya ai asalin sunansa abdullahi sunansa abdullahi ne amma al-qasim shi ma kunya ne aka yi masa at-tahir shi ma kunya ne at-tayyib shi ma kunya ne kaga aka bi masu wannan tarihin dan manzo Allah kenan biyu ne kawai maza da Ibrahim dan Maritul kiftiya da kuma shi Abdullahi din da ake masa alkunya da At-Tayyib At-Tahir Al-Qasim ko gane wannan bane to akwai sabanin malamai wajen tarihi shi ma kan wannan tayyib wa asha ayyaman yasira yan kwanaki kadan yayi Allah ya masa rasuwa shi Al-Qasim kai duk yayan manzon Allah ma sun rasu suna kanana ne don a tabbatar da babu wani annabi a bayansa balle ma wani ce zai gaje shi sai Allah Allah ya faɗa Qur'ani yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina malala bai zama uban kowa ba da cinku maza ce don ƴan suna ƙanana suka rasu ba su zama rijal ba kun gane da tarihin yake tayyib wa qila ولدت له عبد الله في الإسلام فلقب بالطاهر والطيب أما إبراهيم فولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين وماتت قبله قبله بثلاثة أشهر أيضا ما شي إبراهيم يا شكرا بيه الدنيا wata biyu ne babu shi ma ya rasu shi Ibrahim din dan gidan Mariyatul Qibtiyya an gane wannan aiwa to banatuhu ƴaƴansa mata shi manzon Allah na farkon su babbar su ita ce Zainab wa hiya a banatihi ita ce manyan ƴaƴan manzon Allah da Khadija ta aifa masa ita ce Zainab an gane wannan Zainab ita ce babbar yarsa an gane wannan wa tazawwajaha Abul Asim bin Rabi wa huwa ibn khalatihi Zainab wanda ya fara aurenta shine Abul Asim bin Rabi' Asim bin Rabi' din nan da shi da ma'aifiyar Zainab wato Khadija kenan Khadija da ma'aifiyar Abul Asim wasu ɗaya su ɗaya wato auren dangi ake musu manzo Allah ya bashi an gane wannan yawwa wa Ruqayya Ruqayya ita ce yar manzo Allah ta ta biyu wanda ya aure ta kuma shine Usman bin Affan bayan ta mutu ma manzo Allah ya bashi ummu ummu Kulsum ita ma ta mutu manzo Allah ce wallahi da ina da ta uku sai na baka to auren ya manzo Allah guda biyu shine ake ce masa zunnuraini Usman bin Affan wadda manzala ce mala'iku ma suna jin kunyansa amma yan shiya suna zaginsa suna bin abin ya ba da sa ga baki ɗewa musulunci duk yaƙi-yaƙen da aka yi da shi aka yi kun ji 'ya'yansa mu aina muka tsaya wa faɗi mata تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنجبت له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد وفاة القية رضي الله عنهن جميعا yace sai Fadima wadda ta haifa masa Hassan da Usaini sune shugaban samarin gidan aljanna daga ita sai ummu kulsum wadda ita ce usman ya aura daga ina daga baya to yanzu ga yayansa maza ga yayansa mata Allah yana aihuwa eh, sa yan tijjaniya in gaskiya ne kuma ya kamata gaba ɗaya ku ce ba ku yarda da wannan tarihin ba ku daina taqiya dan dan anti ya fito fili yace wannan mun dade muna ji a daina gaya mana shi mun wuce shi haka dan anti ya faɗa ce a daina karanta mana wannan tarihi saboda shi dan anti ya san ya san abin da yake yi a ce Allah ne kuma ce yana da da a ce Allah ne a ce yana da uba a ce Allah ne a ce yana da uwa a ce Allah ne ga wanda ta shayar da shi a ya saba ma hankali ya saba a ina ganin dakata a nan in je tambayoyin da na yi saboda in na bi tarihin nan inda da mu kai har magari ba da mu gama shi ba kuma lokaci zai yi akwai wasu tambayoyi da na yi na ce me bambancin Allah da manzon Allah kuma ya kamata wajibi ko kowane musulmi ya sani in bai sani ba ba zai zama musulmi ba don ya nuna baka san Allahnka ba kenan bambancin Allah da manzon Allah a takaice Allah shine mahalicci manzon Allah baya halitta bai halicci kansa ba ba manzon Allah balle halicci wani bai halicci ko kuda ba bai halicci ko kiyashi ba bai halicci ko sauro ba kuma manzon Allah bai taba iddiyan yi halitta ba amma Allah ne mahalicin kowa da kowa da kafiri da musulmi da mutum da aljan kai komai a duniya halittan Allah ne kun ji bambanci Allah baya mutuwa manzo Allah yana mutuwa ya ma mutu inna Allah hayyun man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut falyastanir fi ibadatihi wanda yake abbatu annabi Muhammadu to annabi Muhammadu ya mutu sai ka daina amma idan Allah kake bauta Allah baya mutuwa kan nan Allah baya mutuwa manzon Allah yana mutuwa Allah shi ke raye komai da komai manzon Allah baya raye kowa bai kuma taba iddian yana rayawa ba Allah shi ke azurtawa manzon Allah baya azurtawa Allah shi ke sa cuta ya warkar da ita manzon Allah baya sa cuta baya warkar da ita Allah shi ke saukar da ruwa tsirai ya fita a samu abinci manzo Allah baya saukar da ruwa baya fitar da tsirai shi ma ana tsirar masa ne ya ci sai sa mushrikan maka cikin kalubalen da suka yi masa suka ce muna son mu ga kana da babban gona da tafi kowa a makka Kamu mai da kai annabi ne a yi sun yadda mutum ne ko ba ku ji ba ne Allah shi ne masanin gaibu manzo Allah bai san gaibu ba manzo Allah qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wala alamul gaiba wala aqulu lakum inni malak in in attabi illa ma yuha ilayya shikenan wahayi ake masa an gane wannan Allah baya mutuwa manzon Allah yana mutuwa ya ma mutu Allah ba mutum bane manzon Allah mutum ne Allah baya aihuwa manzon Allah ya aihu Allah baya aure manzo Allah yayi aure Allah bai da ƴan uwa manzo Allah yana da ƴan uwa Allah baya da iyaye manzo Allah yana da iyaye yana da uwa yana da uba yana da kawu yana da baffa yana da kaka Allah bai da ko daya faridun fi mulki. ya kamata mutane ku san wannan Allah bai da aboki manzo Allah yana da abokai a Makka Abubakar Siddiq ma abokinsa ne ko gane bane Allah bai da aboki Allah bai da aboki amma wanzu Allah yana da abokai abokan duk ma abokinsa ne kahuma zuwa musulunci Allah bai ci bai sha manzo Allah yana ci yana sha Allah bai bacci ko gengede manzo Allah yana bacci wata rana sun taso daga wurin yaƙi dare musu a hanya ga bacci an gaji da su kwanta sai manzo Allah ce Bilal kai ka kwanta kar ka yi bacci mu za mu yi bacci in lokacin sallah yi sai ka tashe mu ka san kai in kai nisan hira ta in ba su abu ka makara to jin tsoron kasu su makara sai maza ya wakkala Bilal shikenan maza Allah yi kwanta ya bacci bayan yayi bacci kawai sai maza ji rana a kansa rana sun makara sai maza ya kira Bilal ya ca. Ah, Bilal ina aikin da na saka ka cewa ka gadin mu in asuba ta yi ka tashe mu yi sallah sai ce a Allah da ya ɗauki ranka shi ya ɗauki raina ni ma na samu nayi bacci Allan da ya saka bacci shi ya saka ni gaji bilal tauhidi ba a wajen bilal wanda suka yi graduate a makarantar manzo ya ce ya rasulullah allan da ya ɗauki ranka shi ya ɗauki nawa Allah da ya saka bacci shi ya saka ni kaga duk aqidan aqidan sahabbai manzo Allah yana bacci amma Allah baya bacci manzo Allah yana shiga bayan gida yana fitsari yana ba haya manzo Allah baya Allah baya yi baya bukata manzo Allah yana aure yayi aure Allah baya aure manzo Allah yana rashin lafiya da rashin lafiya ma ya mutu da zazzabi Allah baya rashin lafiya Allah baya kun gane wani ko gane bane kai a takaice duk abin da dan adam yake yi manzon Allah yana yin sa Allah ne bayi waɗannan abubuwa ɗin kana ci kana sha manzo yana ce yana sha kana bacci yana bacci kana aure yana aure kana jin yunwa yana ji akwai wata rana ma da ya je gidan sahabinsa da manzo Allah yunwa ta masa yawa ya je gidan wane ne da dai san sahabbansa ya je aka dafa masa abinci suka ci suka sha ruwa har ma ya ce wannan ni'iman da muka samu sai Allah ya tambaye mu ran tashin kiyama mun ji yunwa Allah ya ciyar da mu mun ji ishiru Allah ya shayar da mu ce sai an tambaye mu me muka yi da ita wannan ni'ima saboda haka nan manzon Allah mutum ne Allah ba mutum ba ne idan an shiga musiba wanda yake tsamarwa ya fitar da mutum Allah ne shi kadai ba mu na biyu manzon Allah bai tsamarwa annabi Isa bai tsamarwa annabi duk annabawa Allah ba su tsamar da kowa in sun shiga ma tsamar da su ake ku duba kisan annabi Yunus da kifi ya haɗe shi wa tsamar da shi Allah annabi Ibrahim da ya shiga wuta wa ya fitar da shi Allah annabi Musa da ya shiga cikin teku wa ya fitar da su gaba Allah wa ya kubutar da manzo Allah daga mushrikan Makka bari dan baku dawa abin nan bari dan baku kisan ku ji dama na ce dan faɗa dawa ta yi zafi a Makka lokacin da aka fara wa manzo Allah wahayi da'awar sai da shekara uku bai isa bayyana ta ba a ɓoye ke bi gida-gida mun wancan mutane ma ba sani ba in ya gaya maka ma sai ce ka dakata tukunan ka imani kar ka bayyana aka yi dinga yi a makka to ƙarshe da waɗansu jigajigai suka musulunta sai Allah saukar azar da alkwari ya ce fasda abi ma tumar bayyana abin da aka ce aka aiko ka da shi sai bayyana to yana bayyanawa daidai ko a makka suka fara karɓar musulunci to lokacin kuma makka ta yi zafi wani a dake shi wani a sashi a rana a gwale masa idanu wani a kwace masa mata wani a kwace masa jari wani a kore shi a gida Wulaƙanci ga izgili ga shi ga komai gari ya yi zafi wa manzan Allah ya rasa yadda dai da farko sai ta yace ta bari ya je Taif Taif tana tsakanin Makka da Madina ce bari ya je ko dai samu sauki a can bari ya je kira su da ya je can ya kira mutanen Taif inna lillahi wa inna ilaihi sai izgili sai zagi sai jifa suka masa jina-jina suka masa jina-jina sai ga kawai ba abin yi sai dawo makka ai gara ma makkan inda maka yan uwansa yana samun tsaro da wajen su abu abin nan ya dabo ya baro yana dawowa daga hanya sai turo mala'ika mala'ikan duwatsu wanda ke kula da duwatsun duniya ya ce Allah ne ya turo ni wurinka a gaya maka in kana bukata za a musu ruwan duwatsu wanda suka jefe kaɗin na halakar da su a yanzu yanzu manzo Allah ce a'a a yi haƙuri ina fata a daga su in su ba su mulunta ba za a samu wadda su musulunta su taimaka ma wannan addini ka ji tausayin manzon Allah kuma haka aka yi mutanen ta'if sai da suka ji har madina su ma ya zo da ya zo shiga makka ma da yi sai da aka sai da sai da ya shiga da jiwar din abin da matukuna sai da ya samu waɗanda suka bashi daman ba za a taɓa shi tuna aka bari ya shigo da cewa suka tun da ya tafi ba zai sake dawowa ba kuma ya tafi kenan to shine bayan ya dawo wannan abu ya kara zafi shine fara ɗaukar wasu sabon sai ce su tafi habasha akwai wani kirista sarki ana sufata da adalci wane ne najashi ita ce hijira ta farko wadda sabon wajen saba'in da wani abu mata da maza suka yi to nan manzo Allah an masa rotsa ya masa jini Allah ne aka masa rotsa aka masa jini ko yan janiya ko ba mu amsa Allah ne aka daka dan alti kai dan anti Allah ne aka masa jini Allah ne aka jefa dan anti ba dai su wannan tarihin ba sai sa mai yace mun dade mun ji wannan da Allah aje shi gefe a daina gaya musu saboda bai dace da aqidar su ba bai dace da aqidar su ba to mu koma abinmu yanzu da ce ba an fahimci cewan Allah shi ne mahalicci kuma shi ne abin bauta ba a bautan wani har manzon Allah kaji har manzon Allah ba a bautansa amma ya fi kowa daraja manzon Allah A amurukum bil bilkufuri ba da zantun musulmin, Allah saka malam Allah bai umarce ku ba ku riƙe mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji iyayen gida kuna kai kukan ku wurinsu ko kuna bautar su Allah ce bai haka ba a yi amurkun bil kufur yanzu Allah dai umarce ku da kafurci ba da zanta musu bayan kun zo musulmi ashe roƙon wani kafurci ne bauta ma wani kafurci ne ka ina man kana kowaye shi saboda wanda ake bauta Allah in aka zo faduwa a kira shi in an zo yanka a da sunansa in an zo eh, rantsuwa da sunansa in an zo tashi bismillahi hawa bismillahi cin abinci bismillahi eh, jima'i komi Allah Allah Allah Allah mu ba kirista ne ba dai mu cewa in the name of Jesus mu ba kirista ba ne. ba yi da sunan annabi Muhammadu kiristoci suke yi da sunan wane ne annabi Isa amma mu da sunan Allah muke Wadda bai yadda da wannan aqida ba ba musulmi ba ne. haka nan ba a bautan manzon Allah ba a roƙonsa ba a zo faduwa kira shi ba a rantsuwa da sunansa ba a zama da sunansa ba a yanka da sunansa da wa sunan wa ake yi Allah kun ji ko ba ku ji ba ku fa san Allah kafin ku mutu fa firru ila Allah ku koma wurin Allah fa fa firru ila Allah ku koma wurin Allah ba kafin ku mutu wallahi Allah bai gafarta wa mushriki mushriki bai samun gafara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida ba ranan dawowa fa ta an gane wannan Allah bai da kama da kowa a sunansa yanzu aka kira sunanka Allah to yanzu Muhammadu nawa ne a cikin mu ni ma yana da Muhammad kai ma muhammadu ne ko? Eh? kana da yaya muhammadu guda biyu kun ji malam gida da ce yana da yaya muhammadu guda biyu shi ma kuma muhammadu ne sunan manzon Allah to amma shi Allah hal ta'lamu lahu samiyya hal ta'lamu lahu samiyya Allah ce ka ji wani mai suna irin na Allah tamam manzon Allah fa muhammadai muhammadai miliyan nawa ne a duniya mutane kusan Allah kusan Allah Allah daban manzon Allah daban amma kamar da na faɗa wajen daraja wajen kima duk halitta ba kamar manzon Allah huwa ashrafun nasi ya bi kowa daraja ya bi kowa kima ya bi kowa amma ba a bautansa domin manzo Allah ba Allah ne kamar da annabi Isa ba dan Allah ba ne an fahimci wannan an gane to mu je nukta ta biyu me bambancin sauran annaba da suka wuce manzanni akwai bambance bambance na ɗaya duk fi su daraja duk fi su kima kai guda biyar ɗina mara ake ce musu ulul azumi minar rusuli manzo Allah ne gaban su hatta annabi Ibrahim bai kai manzo Allah daraja ba wannan ittifaqan kaji bambancin su shari'arsa ta goge shari'an duk wani annabi sai sa yau duk wani addini in kai ba na musulunci ba Allah ba zai karba ba inna dina inda Allahi da Islam wayan interfet irin su wancan wai yanzu har suna jin kyaman su ce wai shari'a manzo Allah ta goge na su annabi Isa su annabi su wala su suke yan interfet Wai suna ga sun yaka sun soki kirista ne sun soki yahudawa ne ko gane bane wala suna kyaman sai cewa shari'a manzala ta yi abrogating din shari'a dukkan annabawa kuma wallahi wani aqida ce kowane musulmi dole ya yadda cewa bayan musulunci duk wani addini da kai Allah ba karba ba tunda shi da kansa yace inna dina indallahi islam addini a wurin Allah da zai karba musulunci amma yan intafir ba sa yadda da wannan ba sa yadda ba sa yadda yawa ya zama kaga suke su je coci su je masallaci bebul and the quran imam and the festo haka suke ga sunan sun bata musulunci sun bata musulunci haka nan shari'a manzo Allah ta goge duk wata shari'a da ta zo gabaninsa sai sa wata rana manzo Allah yana zaune sai ganin Umar da yan wasu gutsotsorin takaddu yana karanta ya bina yana karanta sai manzo Allah ya kira shi ce me kake karantawa ne sai ce yi eh, gutsotsoro na attaura attaura wa ka saukarwa annabi Musa sai manzo Allah ya masa rantsuwa sai da ma yake cewa a na nafi yanzu za ku rika rudar da kanku za ku rika rudar da kanku kuna zuwa kuna karanta waɗannan abubuwa din yace masa wallahi da annabi Musa yana da rai a yau ba zai shiga aljanna ba sai ya bi ni ni in ji manzon Allah yace inda Musa yana da rai ba shi ne ba shi ne annabinsu ba to ba zai ji aljanna ba sai ya bi ni balle su ko annabi isa kaji manzo Allah ce ko annabi isa ko ba shi bi su daraja ba ko annabi isa ko annabi isa ba zai shiga aljanna ba sai ya bi manzon Allah an gano ko ba gano haka nan ya fi su dukkan daraja kuma shari'ar ta goge kowace shari'a annabawan da suka wuce aka aiki annabi ne khasatan specifically zuwa ga mutanensa amma manzo Allah ilan nasi kafa the whole mankind duk universe manzo Allah su ne da turawa da chinawa da da indun kowa sai dai yayi tawaye ne kawai kuma ya mutu ta zai tafi amma na cin al'umma manzo Allah daga nan ha tashin kiyama ba wani annabi ba wani manzo manzonsa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an gane wannan waɗannan cin fawari kaɗan na kawo saboda lokaci to a me bambanci manzo Allah da mutane mu kenan me bambanci manzo Allah da mu akwai bambance bambance na farko innahu yuha ilaihi shi ana masa wahayi mu ba a mana shi manzon Allah ne mu ba manzon ba manzannin Allah bane kun gane bambanci duk wanda iddiai yace shi manzon Allah ne a wannan zamani ko annabi ne kafiri ne sai sa manzon Allah ce za a samu dajjalai sama da talatin kowa yana iddiai shi annabi ne a cikin wannan al'umma kuma an samu akwai mata ma da iddiai ita ce ita ma annabiya ce kamar musailamatul kazzab ai ya iddiai ga sunan da yawa sun iddiai hakan nan manzala shine annabi shi kadai manzo shi kadai a cikin wani al'umma hawa tashin kiyama manzala ce la nabiyya ba'di ba annabi a bayana haka kun ji bambancin mu ana masa wahayi ba a mana bambanci na biyu darajarsa da ƙimarsa da sa ba wanda yake da ita a cikinmu gabaki ɗaya darajarsa ta take ta kowa mukaminsa ya danna na kowa kamar yadda shau tijjani ya yi ƙarya ya ce duk wani wali tun daga annabi adam hatashin tashin kiyama ya take shi kowa ya ba shi wannan oho ina ya samu wannan oho ba dai aya ba ne ba hadisi ba ne ba shi ya faɗi abunsa shi ya faɗi kayansa kuma magoya ba su suka yadda ba aya ba hadisi ba asar kaga su abubakar su umar su duk ya take su don duk ya iyakan wani ta kai shiga aljanna ko ba ka bane manzo ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna abu fil janna abdurrahman fil janna sa'ad fil janna tala fil sai da malala irga wajen mutane nawa a lokaci guda amma duk cikin su ba sunan tijjani ko akwai ba in yas ba sunan ko a cikin su Allah ba bai ma san su ba wallahi manzo Allah bai san su ba dan bai taɓa maganar su ba ko a hadisi mai rauni wala manzo Allah bai san su ba zero over zero ne bai san su ba nadi ne ta wanda nadi ne mu ma muka gara gobe mu nadi su malam sagiru mu mu nada su a to tunda nadi ne tunda abun tsiya ne mu ma mu nada canja mana layin yawa da abun nadi ne ko mu ma sai mu naɗa. ba mu nada shi mu yi promotin din sama ma mu kai shi zama kutubi daga kutubi kuma ya zama gausu shi ne ke ya zama ne duk da taimakawa kowa da kowa duk wani abu sai ya biyo ta hannunsa kutsubi manzon Allah baya adiga su a halamin yayi yayi mafarki amma mu muna yi shi baya yi ruwayatul anbiya wahyi mafarkin annaba wahayi ne amma yanzu mafarkina ba wahayi bane mafarkin ka ba wahayi bane kaga akwai bambanci manzo Allah baya kaba'ira kaba'iratu zunub manzo Allah baya babban laifi babban laifi manzo Allah baya yi ka dukkan annaba ma ba sa yi manyan laifuffuka zina shan giya sata ƙarya da dai sauran waɗannan abubuwa kaba'ir ba sa yi an gane wannan to sai mu zo abubuwan da suka keɓanta da shi wadda mu ba hali mai yi su wadda shi daidai ne ya yi Manzala dai iya auren mace babu sadaki duk duniya ba wadda aka yadda masa ya auren mace babu sadaki sai shi Manzala shi shine kadai ya ka yadda dai auren mata sama da hudu duk duniya ba yadda wani auren mata sama da hudu ba sai shi hadisin ya tabbatar wani ya musulunta ya zo wajen Manzala yana da mata goma Manzala ce ka zabi hudu ka sake sauran haka kuma yi inda ya halatta zai ce sake su wani ya musulunta ya zo wajen manzara ce matarsa takwas ne manzara ce zaɓi hudu ka sake sauran haka kuma aka yi haka nan manzara ne kawai kawai aka yadda ya auri mata sama da nawa hudu amma dukkan duniya ba yadda wani ba manzara ne kawai ke misali a azumi in ka kai na yau ba tare da ka yi buɗe baki ba ka zarce shi kaɗai ne kawai ko ba gane ba ne shi kadai ne cikin wannan al'umma manzala ne shi kadai yake kallon bayansa amma in yana sallah in yana sallah ne kawai tafiyarsa ne yau da kullum bai kallon bayansa me zai tabbatar da haka lokacin da za a yi hijira da abubakar siddiq mai abubakar siddiq ya dinga yi ya kai gaba dawo baya ya kai gaba ya dawo baya me yasa ke zuwa baya dan kar wani ya biyo ta baya cutar da manzon Allah ya nuna manzon Allah baya ga kallon bayansa da ana kallon bayansa yace Abubakar ka bari ina hango mutun ta bayan ga maka lakanan nan yasa ahlus sunna sunna Allah ya musu albarka ka san su saboda Allah ya fahimtar da su addini sukan tsaya a doron maganan manzon Allah ba dade ba ƙari inda aka ce yake abu a nan suke ajiye shi ba sa tazarce suka ce tunda manzon Allah ya bada labari a sallah ne yake ganin bayansa har ma wata rana ce don ba ku don me ba ku yi sahu irin yadda mala'iku suke sahu ba don yana gani aka daga sallah sai sahun ya wargace ta mazala idan yana sallar sa yana ganin mamu amma in ba cikin sallah ba baya gani kun gane wannan sai na biyu mazala yana jin magana bayan ya mutu amma sallama ne kawai sallama ma in aka yi ya ce akan dawo masa da ransa ne sai ya mai da sallama amma in ba sallama ba manzala duk abin da ka faɗa bai ji wanda shi aƙida ahlus sunna sallama ne kawai in kai sallama ma ya ce Allah ne kan mai da ransa ya je amsa ya kattake an gane wannan amma in ba sallama ba manzo bai jin komai bai jin komai an gane wannan ko ba gane ba ne manzo ne kawai aka yarda a kabari ya dasa jarit na nakhil tankan dibino duk duniya to ya kai kasar ma da ke cikin kabarin ana masa alawa ko ba masa tun da ba maka wayi shi ana masa wayi ga duk sabai ba da ya je kafa tankan dibino yanzu idan kuka je wasu makabarto a Kano sauran wurare sai ga tankan dibino ana ta kaba ana ta kaba waye ce ku yi wannan kususiyar manzon Allah ne sabai ba wanda ya taba koyi da shi kuma da suna sukan gane cewa abu sunna ne kowa zai yi in aka ga sabai suna koyi da shi duk abin da gasa bai su koyi da shi ba to wani abin sun tabbatar ya keɓanta ne ga manzo Allah shi kadai ko ku gane yadda abin yake bane da haka nan kada wani ya mutu ka dauki tarkan dibino ka je ka kafa khususiyar ta manzon Allah ne tunda manzo Allah ya mutu kenan, ba wani mai yi shi ma labari aka bashi aka ce waɗanda suke cin kabarin yanzu ana musu azaba ɗaya saboda fitsari bai tsarkaka da shi ɗaya kuma annamimi ne ka ji dalili saboda kan nan Allah yana da tsakanin tsakaninsa da mu akwai banji bambance bambance yawwa ina ga dan baku lokaci ga hinan biyu saura na dan tambaya saboda abin suna da yawa kusan muna da tafsiri bayan abin malam bismillah a guje mana ka daga muryan ka yi magana tayan me ya yawaita a bakunan mu ah to mun gaya wa mutane 'yan bidiyar sun yi tasiri a ƙasar nan in ka ce karka ce don Allah don annabi sai ce kun ji makin annabi ko kuma aqidansu ne suka dasa ba a komai sai don Allah kai wani lokaci ma ba cewa don Allah don annabi kawai don annabi don annabi to sabai ba su haka ba wani sami da aka je ce maka yi mun don annabi a'a sai dai ce salli ala annabi kai salati wa annabi wannan kuma daidai ne salati ma annabi ibada ce daidai ne Salatu wa annabi a shin ai na yi magana jiya na ce ta kai ma kasan nan fa za ka ji tsohuwa ta zo tana bara mabaraci yana bara zai ce maka bani don annabi in ka dauka ka bai sai ce Allah ya dauka ya kai gaban annabi Allah ne bai zai dauka ya kai Allah ya kai gaban annabi to idan ya kai gaban annabi annabi kuma yayi me ya bada sakamako wa yake bada sakamako Allah manzala ne yake bada sakamako a karantar da tauhidi da Allah malamai da Allah ku koma karantar da tauhidi a nuna ma mutane waye Allah waye manzon Allah lokaci yayi wala duk malamin da ya mutu a wannan zamani bai tashi kira ga tauhidi ba bayan wannan matsala ta taso kun bayanci ga fa yadda al'ummar nan take yawa yawan ta mushrika ce bata san Allah ba wallahi ba koma ga tauhidi ba sai Allah ya tambaye ku duk abin da ku kira da shi ba zai amfani sai ku koma kan tauhidi don shine farko mazala da yake ma'azumi da jabal zuwa yaman me ce masa fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhim shahadatu alla ilaha illallah yace farko abin da kira zuwa ga tauhidi sai sun yarda da tauhidi tukuna ka nuna musu sallah in sun yarda sallah sanan azumi step by step tauhidi shine farko ka malamai ku ji tsoron Allah malaman sunna wadancan yan bidiya kamar musu addu'a Allah ne shirye su kawai sun yi nisa duk lokacin da kace a bai mu Allah haƙƙinsa su a wurin su baka son manzon Allah ne ko baka bane su bai ma Allah haƙƙinsa ƙiyayya ne ga manzon Allah wannan gubar aka tusa musu ita kuma akai suke mutuwa dubbansu wallahi ne ina tausaya musu masu mutuwa akan wannan aƙida baka son a tsarkake Allah wa idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minun haka Allah ya ce Allah ce in aka kira Allah ɗaya sai ku kaburce in an masa shirka ku yadda inna lillahi wai jayan wa iza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minun in an kira Allah daya ku kafurce ku ce ba ku yadda ba in an hada shi da wani tu'minu sai ku imani ku yadda ba halin da muke ciki ba kenan yanzu daga kace kayan Allah na annabi ne sai su yadda daga kace ai Allah da annabi ba a raba su sai su yadda amma kace ah, Allah ɗaya yake ba a roƙon kowa sai shi ba a neman agajin kowa sai shi ba a neman gudumawa kowa sai shi shi ne mai agazawa shi ne mai azurtawa kafartum sai ku kafurce sai ku kafurce amma daga an haɗa Allah da manzonsa tu'minun sai ku yadda me bambanci ku da kafuran makka in an ce Allah ɗaya su ce a'a in an dangana masa lata su yadda in an dangana masa uzza su yadda in an dangana masa hubalu su yadda har ma suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab suka ce ya muhammad ka ba mu abun abun ka ba zo mana da abun mamaki duk allolinmu mu yi fakin a gefe mu bi ka daya mu yadda komai shine to wani abun mamaki mu wada mu yadda da shi ba haka shiga maka suka yi suka ce dole sai an sama ma Allah abokin tarayya yau musulmi ma sun koma haka eh dole sai an sama Allah abokin tarayya a hada annabawa da shi ko ba ka bane jiya nan a wajen karatu ne ke gaya mini anan yake zaune yace wallahi akwai ta take tambaya wai wai da Allah da manzon Allah waye waye gaba tace da Allah da manzon Allah wai wanne fi wani sai ta ce ita kan ta zaɓi manzon Allah ita ka annabi ya yi mata annabi ya yi mata a ah, sakwata ku yi haƙuri ba sakwace ya ji aikin hajji da ya ji aikin hajji sai je zai ci manzon Allah a madina bayan ya yi addu'o'insa ya salatinsa ya tsaya sai yake tambaya yake cewa wagga da ke cikin huhurin ramin ga shin da shi da shehuwa an ne tambaya ke a bashi amsa wai da manzon Allah da shehu Usman waye gaba kaga shi bai san ma a gaba ba ah to ta kai ma shehu dan gode ya zo faduwa a ce shehu Usman kai ba shi ba ma ce shehu da Bello duk an yi wannan a kasan nan shehu da Bello a gaje ni Zaka nan yake tambaya a bashi amsa wai da da wanda ke hurin ramin wanda ke ce wai kororon ramin wai manzo Allah kenan da shi da ashehu wa aggaba wai wai gaba to sai ku bashi amsa ko ku ba shi amsa ku ba shi waye gaba ha Allah malamai mu karantar da mutane tauhidi mu karantar mutane san waye Allah waye manzon Allah wallahi shi manzon Allah wani lokacin ka zo ga darajarsa shi ma an naƙasa shi Allah ma an naƙasa shi yanzu da tambayan da shehu Usman dan Hodiyo da manzon Allah waye gaba bai naƙasa manzon Allah ba shehu dan Hodiyo ya kai tabi'i ne ma balle balle sahabi ya kai su malami yau da cin malamai akwai malaman da kuma an yi dubbai cewa da wadda bai kai su ba amma kuma yau da shi ne ake mukaranansa ake comparing ɗinsa da manzon Allah har yana kokonto a gaya masa waye na gaba ina da muje da wani aƙida ina da muje da ita na'am Uh-huh. a wannan ka mun riga mun yi wani tambaya ai na faɗa na ce da mun je muƙabala ne da ta yiwu daga cikin tambayoyin da dan musu ai na ce dan ce ku kawo hadisi ko aya inda Allah ya ce ko manzon Allah ya ce in kun shiga ni kakaka na kai ku roƙi ku manzon Allah ya agaza muku ai wannan amsa mun san babu ita ko yanzu sun taba kawowa duk waɗannan ƙwarin hayaniyar da suke ba da ya taba kawo wani hadisi ko mai rawan da malala ce in ka shiga ba shi ne ce wai za su altafas alillah ba wai zai sa'anta tafasa izin billah in da ka roƙa roƙi Allah in za ka nemi taimako kuma yanzu ya ce ka roƙe shi shi manzo Allah a warware kansa ne Ya Allah na ci gaba kawai ci gaba mai ne gaba in su masoya manzo Allah ne da gaske su rika salatin annabi su ajiye salatin gaskiya ne ni ma na sha fada cewa in ku kuna son manzon Allah so na hakika ku ajiye fati salati na fati ku dauki na manzon Allah salatu ibrahimiyya. amma in ba ku ajiye ba kuka ce mana kusa san manzo Allah wallahi tallahi mun san ƙarya kuke domin law kana hubbuka sadiqan la anatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da son da kake manzo Allah gaskiya ne da ka bi shi da ka bi salatin da aka ji a bakin sa amma ka je ka sa dauki salatin Muhammadu bakari da yake yi kuma ku kan kun yadda salatin ta Muhammadu bakari ne kuma ku dauke ku ce kuna son manzo Allah kuma salatin na kuma kuka ce tafi Qur'ani sau dubu shida ba ma ba ya fi salatin annabi ba ƙura'anin ma kansa salatin nasu ya fi shi kuma ku ne masoya annabi ko ku ne kuna kare shi kuna na uku eh. idan su masoya manzon Allah ne su rika kawai kace su rika shigan manzon Allah eh. su ajiye gemu su ɗage sutura ba wani malamin da ke kwanta cewa waɗannan abubuwa suna ne duk littafin hadisi ka duba za ka gani me yasa ba ne ma suke yau mai yi ko ba izgili ba ne ga sa kuna zagin masu yi kuna musu izgili ah, to me soyayyan yawo a gari ana kaɗe-kaɗe da ana rawan banjo ranar maulidi ranar tsiya shi ne soyayya ku haɗu mata da maza ku kwana a multifafal ko baban gida su kwaya shi ne son manzon Allah ko duk sa kun take kun murkushe kuna izgili wa masu yi Wata son mu Allah zama a baki Ya eh, baki za ku haɗu da Allah wallahi ku ga watsiyar ku da ku haɗu da Allah kabari na jiran ku Allah na jiran ku mala'iku na jiran ku ko da yake sun ce su a matsayin su na tijaniya duk wani mala'ika ma da yace musu man rabbuka ma da yace ka yanke ka yanke wannan mala'ikan da damari bai da kunya wannan mala'ikan ko ba ka suka ba suka suka ba ka ce mu yan tijaniya mu yi ma wannan tambayan ta gaga da abin da aka rudar da su kenan duk dan tijaniya ba da masa tambaya ba kai cewa ma suka yi ma wai duk dan tijaniyan da ya mutu je shehu tijjani manzo Allah da ya zo kabarin shine zai kare shi manzo Allah zai kare wannan daga tambayar mala'iku manzo Allah in aka masa tambaya manzo Allah ne ba bada amsa ka duba walakancin da suka yi manzon Allah yanzu yau duk dan tijaniyan da ya mutu ko mace ko namiji manzo Allah ne zai taso daga kabarinsa ya zo kabarin wannan in ya kare shi sai ya koma aikin da suka bashi kenan yakin da suka yi manzon Allah kenan Kullun kuma tunda kullun ana mutuwa every second ana mutuwa kaji waɗanda wasu ne masoya manzon Allah su ne masoya manzon Allah kuma ba musu kiranye ba ba musu tsiye ba sai wanda ya ce a tsarkake Allah shi kadai eh, hukumar shari'a kenan shari'a commission shari'a commission tsiye a dokan da ya kaba shari'a commission ma ba ta da iko ma ba ta kira ne ba ta da wannan dokan Kano ma da su kira Abdul Jabbar a karkashin minister eh, eh, religious affairs sun yi dokan amma wace bata yi ba wallahi na amsa wannan kira nasu ne saboda son zaman lafiya amma wala da dan kai kara high court wala ba su da damar su kira ni ba su da wani hurumin ba su da shi dokar da ta kafa ma shari'a commission ba a magana akan aƙida kowa ya je aƙidarsa yayi abin da ya imani da shi saboda akwai shari'a commission din akwai dan dalika akwai dan izala akwai dan gargajiya akwai dan kaza akwai dan kaza akwai dan kaza akwai yan shi'a suna nan kowa ya rike aqidarsa to ni aqida ta ce cewan bana neman taimakon manzon Allah akan musiba ta same ni wannan aqida ta ce to dan me da kira ni don me da kira ni dokar da ta gaba kuma ta hana magana kan aqida a an kama shari'a commission ne dan ta kula da barna gidajen shaye-shaye gidajen mata gidajen caca hana sara suka barna dai amma duk abin da yake da alaka da aƙida an hana su magana a kai saboda aka zo yin shari'a din nan gwagwarmen da aka yi da masu aƙidu daban-daban sai sama don son zaman lafiya aka haka amma musa ba baba ilela da ke bakon haure ne bai san gwagwarmen da muka yi ba mu muka yi gwagwarmen kafa shari'an bauchi anan mu muka yi muka dinga yawo anguwa anguwa anguwa muna tura yaranmu suna zuwa suna matsa wa gwamnati ayi shari'a ayi shari'a har suka gamsu ayi lokacin musa ba mai lada ana me yi a ciki gaya mu abin da ya ciki mu muka yi wahala ya a kujerar kuma wai ne ne yanzu wai ke mun bita da kulle musa ba ba ilaila kuma wannan fitina shi ya so ta da ita aboci ta aqida ta kai ba ma aboci ba a duniya ne ma dan yanzu fadan ya zama na duniya ne bayan sallah na in Allah kai mu akwai kasashen Europe guda 19 suna neman biza za su zo bauchi na ali suna na duniya a Murtaniya ma za su zo daga Ghana ma za su zo kaga abu ya zama nation white world the whole world the whole world ya zama international daga national ya koma international shi ya tayar amma mu ya zama wani alheri akwai wani dan amerika wani ba amerika ma ya yana ke gaya mu cewa idan ina so bayan sallah za su aiko min da visa da ticket in je amerika suna gayyata na Eh, wajen alis sunna ta amma ne kun san a nan ma ban cika ɗanya wace wacce ba zai wahala na je zai wahala hatta fatakwa kwanan sun sha cewa za su turo tiket ɗin jirgin sama ni da almajirai na mu je mu musu aji ban je ba Allah ban cika son abin nan ba daga nan dai alhamdulillah yanzu duniya isa sako yana isa a hutar da mu a hutar da mu wallahi sako ya isa mu ta aika sako daga nan alhamdulillah yanzu duniya ta zama one village it's a one village duk abin da ka faɗa yanzu kamar ƙauye ɗaya ne nan da nan da ya haɗu raka mu wani abin da aka yi kuna ganin sharri ne alheri ne suna ta tara ta yaɗuwa mutane suna ta karɓar tauhidi kai akwai waɗanda ba ba malamai ba da wannan abin ya faru suka ce kai yanzu ashe mutane haka suke don an ce kawai a kira Allah ɗaya har abu ne zama fitina tsakanin musulmi wala suna ta mamaki kai ba na gaya muku ba kwamen ɗin da wani kirista ya yi akan wannan me ya faɗa ya ce shi kirista ne sunni ya ce shi kirista ne amma ahalin sunna a kirista wala abin da ya faɗa kenan ne ga sa? ya fada sunansa ya ce shi kirista ne ahalin sunna sunansa wane ne peter ibrahim peter ibrahim ya ce a kira allah shi kadai shi ne daidai ka duba ma kirista ne a kira Allah a nemi taimakonsa shine daidai ce yana tare da Idrisu ta ma yau ga musulmi mai sallah bai da da wannan ba alan shari'a ta Allah ce tayam a gurguje malam tayam abinda Bilal ya gaya wa manzo Allah ce wanda ya dauki ranka shi ya dauki raina wala ya ce ya su Adam. kun ji in a yanzu ne wani zai ce Bilal ya su Adam? amma ka gabi abin da ya bada ya ce ya rasulallah wanda ya ɗauki ranka shi ya ɗauki raina wanda ya sa maka bacci shi ya sa man bacci sai ya sa muka makara gaba ki ɗaya kuma a lokacin manzo Allah ya ce a yi sallah ɗin kuma aka yi sallah rana tana da sallah su bahi fa sai sa manzo Allah ya ce wanda ya manta sallah a lokacin da ya tuna lokacinsa ne ya yi wanda ya bacci ga sallah lokacin da ya farka shi lokacinsa ne ya yi ba laifi a kansa tunda da bacci da mantuwa baya hannunka yana hannun waye yana hannun waye ba manzo Allah ba ko wa ma kana rabbuka nasiya wannan shine aqidar eh na'am su za su ba da amsa wai ya kai manzo Allah ya san gaibu ya je da'ifa aka yi masa jina-jina aka yi masa ranko bai san da ya faru ba ne har ya baro da sauri ya dawo bai sani ba matarsa da aka mata kazafi wata guda yana roƙonta in ta san ta yi ta nemi gafara ya san gaibun ne ya aka bari wata guda hankalinsa ya tashi dan kunnan matarsa da aka yi ta nema ba a samu ba sai da aka zo aka daga raƙumi aka samu a ƙarƙashi ya san gai ya san gaibun da ya bari sabai su je su ta shan wahala me yasa an bida kuke warwaran kanku ne ya ma saba ma hankali wannan maganar suke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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بشر ولد بمكة وعاش بمكة wa hajara ila al-madina wa tuwfiya fiha والنبي صلى الله عليه وسلم معروف النسب اسم أبيه معروف واسم جده معروف واسم أمه معروف هو ذو نسب والنبي ليس بإله الإله الأله لا يولد لا يولد وليس له نسب وليس له علاقة بأحد من الناس وحيد في الملك فريد في وحدانيته فريد في ملكه فريد في حكمه وفريد في اسمه والنبي ليس بإله النبي بشر عبد لذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهو لا يعلم الغيب وهو ميت قد مات هو ميت قد مات وما رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل afa mata aw qutilan qalabtun ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yudurrallaha shay'a wan wa sayjizillahu shakirin wan nabi sallallahu alaihi wasallama basharun mayyit faqad mata wa madfunin fi qabrihi wan nasu yazurunahu kull amin في أمرتهم وفي حجهم في مدينة مدينة الرسول مدينة النبوية ليس بإله وليس بمعبود والنبي لا يوبد النبي لا يوبد العبادة لله ومن عبد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك كافر مرتد عن الإسلام لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حج حتى يتوب ويرجع إلى دينه النبي لا يعلم الغيب ولا ولا غيره من الأنبياء عالم الغيب والشهادة هو الله والله حي لا يموت والأنبياء يموتون الله هو الخالق والنبي لا يخلق بل هو مخلوق هو مخلوق والخالق هو الله وحده هو الذي يهوي ويميت وإليه النشور والنبي لا يكفر الذنوب والكافر هو الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله والنبي لا ينزل لا ينزل المطر لا ينزل المطر والذي ينزل المطر هو الله وينبت الكلاء والعشب والنباتات هذا أمل من أمل من من أمل الله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 النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إلي كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي والنبي يوحى إليه هو رسول من عند الله ونبي من أنبيائه هناك فوارق بينه وبين الله وهناك فوارق بينه وبين بقية الناس وهناك فوارق بينه وبين الرسل أنفسهم ولكن الوقت لا يسع قد ذكرنا الفوارق في لهجتنا كل يعرف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه وما على الرسول إلا البلاغ قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده اللهم إذن بعزة الإسلام وأكرمنا بكرامة الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك المشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المتقين أقيموا إلى صلاتكم